الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ووفق من شاء من عباده للساعة والأعمال الصالحات وكان سعيهم مشكورا وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه فكان مأواه جهنم وساء مصيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وكان ربك كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اعلموا أن السجود من أشرف القربات إلى الله ومن أعظم العبادات التي تقرب إلى الله زلفى يقول الله تبارك وتعالى واسجد واقترب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا في الدعاء رواه مسلم السجود أشرف حالات العبد فيه متوة الخضوع للعزيز الكريم وجمال الإذآن للرحيم الرحمن وهي لحظات كرم وبركة لا حدود لها وفي السجود لذة لا توصف وانشراح لا يحيط به قلم ينقل المسلم من قدئة ضيقة على الأرض إلى ارتفاع في فصاحة السماء ولذلك وصفت عائشة رضي الله عنها في الصحيح قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسجد السجدة من ذلك كما ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه رواه البخاري السجود يفضي على وجه صاحبه نور الإيمان وعلى قلبه تباشير الإيمان ويسكب فيه سكينة ويقسوه جلال الوقار قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وإذوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود وفي السجود يكون الإله سبحانه قريبا ممن دعا مجيبا لمن ناجاه سميعا لمن ارتجاه ومن كان بقرب الله فإنه ينال عند ربه أجزل الأعضاء وأرفع المقامات وهو في عنس وثقة ويقين وحس حصين قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم المقربين لهم روح أي راحة وطمانينة وسرور وبهجة وريحان وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشارب وغيرهما وجنة نعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيبشر المقربون عند الاختبار بهذه البشارة التي تكاد تدير منها الأرواح من الفرح والسرور واسجد واقترب فلك في كل سجدة رفعة درجة ودنو منزله وقرب مكانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومعى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستغفروا من السجود رواه ابن ماجه في إسناد صحيح واسجد واقترف فعطاء الله لا ينفت ومن تقرب إليه أنزله بقبله مراتب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم واسجد واقترف ففي السجود تتجلى علامات التصديق والإيمان وتبرز أمارات اليقين والتسليم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أسأل الخالقين رواه مسلم واسجد واقترب فإن السجود هي العبادة التي اجتمعت عليها كل الكائنات قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد من في ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أتت السماء فهك لها أن تئس ما فيها موضع أربع أصابع إلا والملك واضع جفته ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما, وما تلذذتم بالنساء على الفروش ولخرجتم إلى السعودات تجأرون إلى الله رواه النسائي وابن ماجه وأحمد واسجد واقترب اسجد سائلا ربك وداعيا خالقك متضرعا إلى مولاك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 وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وحسن مآب واسجد واقترب إذا اشتد عليك الكربات وهاثرتك الصعوبات وواجهتك الملمات فإن السجود فره كل هم فرج كل هم ومن ضاق صدره وأحزنه الناس فليكرم من الصلاة والسجود والدعاء قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين السجود يطفئ غضب الرحمن ويوجب الربا منه سبحانه وتعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس في أرسات يوم القيامة وانطلقوا للشفاعة فسألوا الأنبياء وانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد أما ترى ما نحن فيه أما ترى ما أصابنا فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها فينطلق صلوات الله وسلامه عليه فيسجد تحت العرش قال صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلحمني الله ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تودع والشفعة تشفع رواه البخاري ومسلم فجعل الله السجود شفاعة ووسيلة للخروج من حول الحشرة كلما حبت عليك نسائم الخيرات وفيوض الأباء الرحمن فزد لله شكرا على نعمه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله راه الخمسة إلا النسائي وأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصححه الحاكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji ta'ala wanda ya sanya dare da rana suka zama masu bibiyan juna ga dukkan wanda yake sanya wa'azantu ko kuma ya bautawa Allah ta'ala ya gode masa. Allah yana datar da wanda ya ga dama ga yi masa da'a da ayyuka na gari, sai ayyukansu su zama abun godewa abun sakawa da kyau. Ina tabar da wanda ya bi wa Alƙur'ani sai bi son zuciyarsa, wanda makomarsa za ta zama wutar jahannama tir da makoma. ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne mulki da godiya sun tabbata a gare shi mai iko ne akan komai ina shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon sa ne ya aiko shi kafin tashi alkiyama a matsayin mai kira zuwa ga Allah ta'ala da kuma fitila mai haskakawa ya ku bayin Allah sani cewa sujjada don Allah yana daga cikin manya-manyan ibadu waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana cewa wasjud waqtari kai sujjada ka samu kusanci zuwa ga ubangijinka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu an Allah ya dada shi yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lokacin da bawa yafi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada saboda ka ku yawaita yin addu'a a lokacin da kuke sujjada sannan sujjada shine mafi daukakan halayen dan adam a cikin akwai jin daɗi na kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wataala mabuwayi mai karamci sannan akwai kyakkyawan kankan da kai ga ubangiji ta'ala mai rahama kuma lokuta ne na karamci da albarka wanda ba su da iyaka a lokacin da mutum albarka albarkatu suna sauka a kansa a cikin sujjada akwai wani jin daɗi wanda ba a iya misalta shi akwai yalwatan kirji da walwala a cikin zuciya wanda alkalami bai isa ya kewaye bare ya yi bayaninsa yana ɗauke musulmi daga daga kunci na nan ƙasa ya mai da shi zuwa ga wato farfajiyan sama sai ji ya bar duniya gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne Aisha radiyallahu anha take ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam yake kiyamul layli kuma yake tabbata a cikin Bukhari tace manzo sama yana sujjada gurgudun yanda zaka karanta aya 50 kafin ya dago kansa saboda daɗin da yake ji a cikin sujjada sujjada yana kai me shi zuwa ga hasken imani sai kaga fiskansa akwai hasken imani saboda sujjadan da yake yi kuma yana sanyawa zuciyansa albishir da haske na nitsuwa sannan yana zubo masa da nitsuwa da kwanciyar hankali dukkan da yawan sujjada za ka samu akwai haske na imani a zuciyansa akwai kwanciyar hankali a zuciyansa akwai haske na imani a fiskansa sannan ga nitsuwa a tare da shi ubangiji ta ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa manzon Allah ne kuma wani suke tare da shi sahabbai masu tsanantawa kafurai ne ba sa musu sassauci amma suna tausayawa kuma a tsakaninsu wato suna tausaya muminai zaka gansu suna masu ruku'u suna masu sujjada suna neman falala a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da yardansa zaka ga alama a fiskokin na hasken imani da hasken sujjadan da suke yi a cikin sujjada ga ubangiji ta'ala akwai kusanci ga wanda yake roƙonsa idan kai sujjada kana roƙon Allah Allah ta'ala zai kusance ka kuma a cikin sujjada ubangiji ta'ala yana amsa addu'an wanda yake ganawa da shi yana jin dukkan wanda yake kaunar sa kuma ya bashi dukkan wanda ya kasance kusa da ubangiji ta'ala da ko shakka babu zai samu kyautansa mai gwabi sannan kuma zai samu matsayi wanda yake madaukaci a wurin Allah ta'ala a cikin sujjada akwai ɗebe kewa da Allah akwai samun aminci da yaƙini da kuma kariya daga wajen ubangiji subhanahu ta'ala. domin ka da ba mai yi sai Allah ubangiji ta'ala ya ce amma bayansa na gari makusantansa to lallai suna cikin hutu da nitsuwa da farin ciki da walwala ranar alkiyama da kuma aljanna wanda take wato ainihin wato ta ni'ima saboda haka duk wasu abubuwa na jin daɗi na jiki da nau'o'i na abinci na ci da sha da nitsuwa da farin ciki sun tabbata wa kusantan ubangiji ta'ala su ne masu yawan sujjada ranar alkiyama sannan ga aljanna wanda take ta ni'ima wanda a cikinta akwai ni'imomi wanda ido bai taba gani ba kuma kunne bai taba ji ba kuma bai taba ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam ba za a yi wa waɗanda suka kusanci Allah ta'ala da yin sujjada albishir a lokacin da wato suka zo mutuwa wanda albishir ɗin rayuka sun kusa su tashi su fire sama saboda farin ciki da daɗi da suka ji wannan albishir cewa su ‘yan gatan Allah ne, wasjud wa ƙarif, kai sujjada ka kusanci Ubangiji ta'ala, a kowace sujjada da kai Ubangiji ta'ala zai daga darajanka, zai kusanto da kai zuwa gare shi za ka samu matsayi a wajen Ubangiji ta'ala. Manzala ta sama ya babu wani bawa da zai yi sujjada, sujjada guda ɗaya a sai Ubangiji ta'ala ya rubuta masa lada, ya kankare masa zunubi, sannan ya daga darajansa manzon sa ce ku yawaita yin sujjada kuma yana ɗaukaka darajan bawa ku yi sujjada ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta'ala kyautar Allah ba ta karewa dukkan wanda ya kusanci Allah ubangiji ta'ala zai saukar da shi zai sa shi a matsayin annabawa da falalansa da kuma siddiƙai da shahidai da bayin Allah na gari manzo Allah ta sama ya gaya wa Rabi'atu bin aslam bin Qabil Aslami lokacin da ya tambaye shi yace inni as'aluka murafaqataka fil janna yace ya rasulullah ina neman kusancinka a aljanna manzon sa yace akwai wani abu da kake so banda wannan yace babu sai manzon sa yace masa a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka dinga yawan sujjada ka taimaka mini da yawan yin sujjada zaka samu kusanci da ni a aljanna wanda ubangiji ta ce kai sujjada ka nemi kusanci da shi a cikin sujjada akwai alamomi na gaskanta ubangiji ta'ala da imani sannan alamomi na yakini da miƙa wuya izuwa ga Allah ta'ala suna bayyana a lokacin da mutum kafa gocinsa sai sujjada zuwa ga Allah da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake ya kasance daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina cewa ya Allah saboda kai na yi sujjada kuma na imani da kai na mika wuya a gare ka fiskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta ya suranta ta ya tsaga jinta da ganinta albarkatun Allah sun yawaita ne mafi kyawun masu halitta kai sujjada ka nemi kusanci zuwa ga Allah hakika sujjada ibada ce wanda dukkan halittun Allah suna yin ta ubangiji ta'ala yake baka ga waɗanda uban baka ga baka duba zuwa ga abin da Allah ta'ala Ya halitta na kowane abu ba za ka ga inuwansa yana yaduwa dama da hagu domin sujjada wa Allah suna masu kaskantar da kai ko bishiyoyin nan da suke inuwa da gini da komai da katanga dukkaninsu suna yi wa ubangiji ta'ala ne sujjada suna kaskantar da kansu to ya kai dan adam ubangiji ta'ala ya ce duk wani abin da ke cikin samai da kasai yana yi masa sujjada na kowace dabba haka nan mala'iku wato duk abin da ke tafiya bayan ƙasa ko ne ƙwaro da dabba da mutane suna yi wa Allah sujjada haka nan mala'iku kuma ba sa yin girman kai su ma suna yi wa Allah sujjada suna tsoron ubangiji ta'ala da yake saba da su kuma suna aikata dukkan abin da ya murke su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ina ganin abun da ba kwa gani ina jin abun da ba kwa iya ji sama ta yi ƙara kuma ya cancanci ma ta yi ƙaran domin ba inda za ka sa ya tsunka guda hudu a sama ba sai akwai mala'ika ya ɗora goshinsa ina jada wa Allah subhanahu wata'ala manzo sun ce da kun san abun da na sani wallahi da dariyar ku ta zama kaɗan ko kanku ya zama mai yawa kuma da ba za ku dinga jin daɗi da matanku akan shimfiɗa ba wanda kun dinga fitowa akan hanyoyi kuna kankan da kai izuwa ga ubangiji subhanahu wataala ku yi sujjada ku nemi kusanci izuwa ga Allah kai sujjada kana mai roƙon ubangiji ta'ala ya biya maka bukatanka kai sujjada kana mai addu'a kana roƙon mahalicinka kai sujjada kana mai kaskanci izuwa ga ubangijinka kai haƙiƙa kana cikin aljanna daga cikin aljannatan duniya duk wanda yake yawan nafila yake yawan sujjada ga Allah to ya samu aljannan duniya kai sujjada irin na masu kankan da kai masu tsoron Allah ubangiji ta alace alkur'ani na mun rarraba shi mun saukar da shi da kaɗan kaɗan domin ka karanta wa mutane shi ya rasulullah a hankali a hankali ko ka saukar da shi sassaukarwa ka gaya musu ku yi imani ko kar ku yi imani waɗanda aka ba wa ilimi kafin ku suka san Allah to su kan idan an karanta musu alkur'ani ayoyin ubangiji ta'ala suna faɗuwa akan haɓansu suna yin sujjada saboda girmama ubangiji wa ta'ala. sai su dinga cewa ya ubangiji ta'ala mahalicinmu lalle alkawarinka abun aiwatarwa ne sai su faɗi a haɓansu suna kuka suna sujjada Haka ɗin yana ƙara musu tsoron Allah wasjud waqtarib kai sujjada ka kusanci ubangijinka duk lokacin da ka fahimci kana soko-soko a ayyukanka kana baya-baya to kai sujjada wa Allah duk lokacin da ka ji raɗaɗi na zunubi da rabkana kake kokarin konkosa baban ba wannan kofar tuba da istighfari to ka zama mai yin sujjada ubangiji ta ala yana faɗa yana wato ainihin siffanta annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya ce annabi Dawud da ya tabbatar ya shiga jarrabawa sai kama istighfar ya faɗi, yana mai sujjada yana mai koma ubangiji subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ce hakika wato kyakkyawan makoma kusanci annabi dawud yana da kusanci da kuma kyakkyawan makoma a wajen ubangiji ta'ala kai sujjada ka nemi kusanci ga Allah idan bakin ciki ya maka yawa matsaloli suka kewaye ka masifu suka fiskance ka ka koma ka yi sujjada izuwa ga Allah ka roƙi Allah ya yi maka a cikin sujjada akwai yaye dukkan bakin ciki duk wanda kirjinsa ya kunci mutane suka ɓata masa rai to yawaita yin sallah da sujjada da addu'a ubangiji ta ala yake wa manzara sama lokacin da kafurai suka addabe shi yace hakika na san abin da kafuran nan suke faɗa yana sa zuciyanka tana kunci kana shiga damuwa amma ka dinga tasbihi kana subhanallah alhamdulillah kuma ka kasance daga cikin masu sujjada ka dinga yi sujjada wa Allah Allah zai yafe maka sujjada tana bishe fushin ubangiji ta'ala tana tabbatar da yardan Allah subhanahu ta'ala ga mai yi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kasance idan mutane suka tsaya a cikin farfajiyan alkiyama ko aka tafi don a nemi ceto aka tambayi annabawa suka kasa aka tafi zuwa ga manzon Allah sallama manzon sama suka ce ya Muhammad baka ga halin da muke ciki ba baka ga abun da ya same mu ba manzon sama sai ya ce ai dama ce sunna wani dama nawa ne sai ya tafi zuwa ga ubangiji ta'ala ya faɗi ya sujjada ƙarƙashin al'arshi manzo sun ce sai amini izini ga ubangiji na subhanahu wataala in zo in fadi a gabansa in dinga yabonsa da wasu kalmomi na yabo wanda yanzu bazan zan iya su ba ni ma a lokacin za a cusa min su sannan sai in fadi ina mai sujjada sannan sai a ce mini ya Muhammad daga kanka ka magana za a saurare ka ka abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka ceto sai yayi sujjada a ƙarƙashin al'arshi sannan sai a biya masa bukatansa kana son biyan bukata da yayi damuwoyi a dinga sujjada wa Allah subhanahu wataala bangiji ta'ala sanya sujjada shine sababi na ceto kuma hanya ce da za a fita daga tsorace tsorace na tashin alkiyama duk lokacin da alkhairai suka fiskance ka wato kyautan ubangiji ta'ala ya dinga koronya maka ina ta zuwa maka to kai sujjada don Allah ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'imar da ya maka ka faɗi kai sujjada saboda ubangiji ta'ala ya maka ni'ima daga Abu Bakar radiyallahu anhu yace manzon Allah sama ya kasance idan wani abu da yake faranta masa rai ya zo masa sai fadi yi sujjada don godiya wa Allah subhanahu ta'ala daga Abdurrahman bin Auf Allah yarda da shi yace manzon Allah ya yi sujjada ya tsawaita sujjada daga baya dago kansa sai sahabbai suka ce ya haka ya Rasulullah manzon Allah ce ai mala'ika Jibril ne ya zo ya mini albishir ne na fadi ne sujjada domin in gode wa Allah subhanahu ta'ala wannan shine sujudu shukur. idan ni'ima ta same ka sujjada in ka shiga masifa ma sujjada duk abin da kake nema wajen Allah ta'ala ka faɗi kai sujjada ka roki ubangiji ta'ala sai ya biya maka aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنبل يا رب العالمين اللهم اقنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله